وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكي أمام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم har yanzu muna cikin wannan babi mai bayani akan rayuwar kunci da manzo Allah sallallahu alaihi kan shi shi da sahabbansa a wannan rayuwa ta duniya حمك زوكا حديث سعد بن أبي وقاص الله waqqas Allah عن سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله في سبيل الله عز وجل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه sunansa shine malik bin uhaib bin abdulmanaf bin zahra al-qurashi ahadu al-ashrata al-mubashirin biljanna sunansa malik bin uhaib ko kuma baban nashi da ya ce sa'ad ibn abi waqqas abi waqas sunansa kenan malik bin uhai ibn manaf bin zahara al-qurashi az-zuhri sannan shi sa'ad ɗaya ne daga cikin mutane goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bishara da aljanna wa hadu sitta ashabi shura kuma shine ɗayan mutane shidda wanda Umar ya bari su yi shawara su zaɓi halifa a tsakaninsu kana jabu da'awa mutum ne da Allah ya sa ya zama mustajabu da'awa da ya roƙi Allah cewa Allah ya kaza an gama takame za mu zo mu ji wata rana wani ya mai kazafi ya yi mai ƙarya sai ce ya Allah in kanwa wane ya tashi ne don riya da son a gani kuma abin da ya bari kasan ƙarya ne to ya Allah ka da talaucinsa ka makanta da idanunsa ka fitine shi kuma kan ya faru ta ya dogon rayuwa ya talauce ya makance ya shiga cikin fitinu iri-iri gashi ya tsufa sama da shekara 80 ko fiye da haka amma yana maganganun batsa da 'yan mata ya lalace har yana cewa rajulun asabatu da'watu sa'ad yana cewa addu'a sa'adu ne ta ci shi addu'a sa'adu ce ta ci shi to sa'ad ibn abi waqas zamu ji wani hadisi na a ɗaya daga cikin mutane goma da annabi mu bashara da aljanna kuma ɗaya daga cikin mutane shidda da umar ya zaɓa sun yi shawarar zaɓe khalifa cikinsu mata sanata samanin wa hamsin wa kana lahu mawaƙifu mashhuda mashhura minha wa waqa'atil ƙadisiyya sannan kuma yana da mawaƙif wato abubuwan ban mamaki da suka faru gare shi a rayuwar shi cikinsu akwai jagorancin yakin kadisiya Allah ya kara masa yadda to sa'adu din ne yake cewa inni la awwalu rajulin ihraqa daman fi sabilillahi azza wa yace ni ne farkon mutumin da ya zubar da jini saboda Allah da haka malaki cewa anan ai araka bi ha wa sukuniha wa kana hadha dam min shujjatin li mushrik rawabu sa'ad rawabu ishaq أن الصحابة كانوا في أول الإسلام يستخفون في صلاتهم فيما بي في فبينما سعد في نفر يصلي في شعب في شعب إذ اطلع عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فعاتبوا عليهم واشتد الشقاق بينهم حتى تقاتلوا فضرب سعد رجلا منهم بلحمي بعير فشجه fakana awwalu damin fil islam to ne shi yasa sa'ad ya faɗi wannan magana yace inni la awwalu rajulin ihraqa daman fi sabilillahi azza wa jalla yace ni ne mutumin farko a tarihin musulunci da ya zuba da jinin kafiri kun ga wannan manƙaba ce ga sa'ad daraja ce ga sa'ad yana faɗin wannan matsayi to shine malai faɗi yadda abin ya kasance a nan ya ce a da lokacin da ake makka ana cikin tsoro musulmi suna sallah ne a ɓoye in mutum zai sallah zai a ɓoye don gudun kai to da musulmi suna cikin sallah sai kafirai suka dawo suna kallon su sa su tuta musu ha abin ya haifar da yaƙi tsakanin musulmi da kafirai shine sa dai samu dama ya yi ma wani kahiri rotse ya zubar da jinin shi sai zama wannan shine farkon zubar da jini a musulunci kuma wanda ya fara yin shi shine sa'ad ya yi wa kafiri rotse ya fasa kan shi jini ya zuba saboda Allah to yana faɗa wannan matsayi ne nashi kun ji wannan matsayi na farko sannan ya ce wa inni la'awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillahi kuma fagen fama ni ne mutumin farko da ya fara halbi a yi halbi da kwari da faka ni ne na farko kun ji wannan wani ma daraja ce sai ce laqad ra'aytu ni aghzu fi isabatin min ashabi muhammadin alayhi salatu wassalam abu na uku na samu kaina cikin wani taro na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muna yaki ma na akulu illa waraka shajar har muka kai matsayin ba mu iya cin komi ko ba mu da abinci sai ganyen itace mun yi nisa da gari yaƙi ya tsananta guzurinmu ya ƙare mun shiga cikin halin rashi har mun kai ba abin da za mu ci sai ganyen itace walhabla da kuma itacen da suke da maƙaya domin kusancin sahara ce da itace ma masu kaya su suke samu suna ɗiba wani abu a cikinsu suna ci bayan ganye na itace hatta taƙarra hat ashidakuna har mukamukinmu suka yi ƙuraje bakinmu daga ciki ya ƙuraje saboda cin ganyen itace wa inna haduna la yad'u kama tad'u sha wal ba'i hadde ya zama yana yin ba haya kamar yadda tunkiya ko akuya take yin kashi kama kashin raƙumi da akuya kashin raƙuma da awaki irin shi muka yi ciki ya bushe saboda cin ganye sai muka kowa muna yin kashi irin na dabbobi shi ne malaka cewa a nan ai البعير اليابس البعر اليابس من قلة الطعام المألوف سو kuma suna kashi busasshe irin na akuya da raƙumi saboda rashin cin abin da suka saba ci to wannan matsayi ni da ke da wannan matsayi a cikin addinin musulunci wai har in waye gari ko kuma wasu su waye gari suna rena ni don wani lokaci abin faɗa ya zo za a faɗa fa kwarai akwai suna ta kama ka tsaka na faɗan matsayinka a addini da irin gudunmu da ka ba addini in wasu ka rena ka renin da kuma ya bayyana to sa'ad ya taɓa zama gwamna bayan duk wannan matsayi da yake da shi a musulunci gashi na cikin farko farko suka musulunta yana cikin ɗaya cikin mutum goma da manzala ce yan aljanna ne ya ce abubakarin filjanna janna wa umarun filjanna janna wa usmanun filjanna janna wa aliyun filjanna janna har yanzu kan sa'ad ya ce wa sa'adun filjanna janna sanda aka yi khalifanci abubakar radiyallahu anhu ya wuce umar ya hau da umar zai rasu sai naɗa mutane shidda ya ce ku je ku yi shawara ku zaɓi ɗaya daga cikin saboda matsayin sa'ad ya shiga cikin mutum shidda da ake ganin sun cancanta zama cikin halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad na cikin su ga ya koka da yayi daban-daban waɗanda an wahala a cikin su amma wahala ba ya ja da baya ba har ya kai ga zamanin Umar yana halifa ya zama gwamna yana gwamna a ƙasar misira ƙasar egypt sai wasu mutane suka aiko da takarda rubuce suna suka suna manganin batanci game da shi har abin ya kai ga suna cewa wai bai iya sallah ba sun zana laihuka daban-daban yana kaza yana kaza yana kaza kuma bai iya sallah ba da shi ne ya zo yana lissafa irin wannan matsayi nashi bayan ya faɗi wannan kaɗan daga cikin abin da yake da shi ya faɗa sai ya zo cewa asbahat banu asad yu'azziruna ni ya ce amma wai sai ga banu asad sun zo suna walakantar da ni suna aibata ni fiddi kuma suna aibata ni ga addini mutumin da Allah bai aibata shi ba ga addini akwai ne sai aibata shi ga addini mutumin da ya shiga cikin wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an irin wannan mutum ya sa walakanta shi akwai wanda ya sai walakanta shi in aka walakanta shi yana da abun faɗa ko bai da abun faɗa ka gina da abun faɗa da ka sai ya zo cewa asbahat banu asad yu'azzirunani sai aka wayi gari ga wasu mutane cikin kabilar banu asad suna aibata ni fiddini a cikin addini laqad khibtu wa khasirtu idan wa dalla amali in dai abin da suke faɗa gaskiya ne na cewa wai bai iya sallah ba laqad khibtu to kam na taɓe wa khasirtu na yi kuma hasara idan wa dalla amali kuma aiki nake da yaro shi inda ce ni sabin annabi da ke da wannan matsayi da ke da wannan daraja a ce wai wani har ya san bakin magana kaina to inda abin da ya faɗa gaskiya ne to kenan ni na yi hasara na taɓe kuma aiki na yaro shi inda hakan ne to shine da maganganu suka yawa umar ibn al-khattab yana matsayin khalifa sai ya tattaki daga madina ya je misira ya tara mutane gaba ɗai me za ku ce game da sa'ad kowa ya faɗi alheri ya dinga bin masallatai masallatai me za ku ce game da gwamnan ku kowa ya faɗi alheri da ya je wajen wasu ya ce me za ku ce game da gwamnan ku sai wani ya tashi ya ci to inda kana neman mu yi bayani to bayanin gashi yadda yake bai muna adalci cikin hukunci yana makara bai fitowa da wuri wajen aiki sannan sallah ma bai iya ba rau umar ya ɓaci hankalin shi ya tashi amma kuma bai nuna ba bai nuna mutane a fili ba sai ce ya sa'ad tashi ka kare kanka da ya tashi ya ce magana dai adalci ba mai adalci iri na ina masa hukunci da abin da Allah ya umarni makara ina makara wasu lokuta ba na fitowa dan ya ce wata rana bai fitowa cikin sati sai faɗi dalili sannan magana sallah ko ina yin sallah yadda na ga adabi ke sallah in a raka ta farko in ta ta biyu yadda annabi ke haka nake masu ita dama na san tana haka wannan shine kyakkyawan zato na gare ka sannan sa'ad ya tashi ya ce ya Allah wannan mutum in ka san ya tashi ne don riya don nuna batanci to ya Allah ka tsawata rayuwar shi ka yi wata talaucin shi ka sa cikin fitinu ka makantar da shi an gama Allah ce mun karba kuma haka aka yi sai da mutumin duk ya yi doguwar rayuwa ya talauce sannan ya shiga cikin fitinu ya makance yana makawo da ya ji abin da 'yan mata sai fara abin da yana biya 'yan mata yana masu maganganun batsa yana ce mutane rajulun asabathu da'awatu sa'ad ya ku yi hakuri da abin da kuke gani fitina ce ta same shi addu'a sa'adu ce ta bi shi to da ka bayan Allah illa ne da ka ibnu asakir yake cewa ka shaidin ku da cin mutuncin bayan Allah managarta ka shaida ku da cin mutuncin bayan Allah managarta ko ka shaida ku da cin naman malamai iyakum wa luhumul ulama fa inna ulum fa inna luhumul ulama masmuma man shammaha marid wa man akalaha mat yace ka shaida ku da cin naman malamai domin cin naman malamai guba ne wanda ya sunsuna naman malamai zai rashin lafiya wanda kuma ya ci naman nasu zai mutu daga malamin sunna taɓa shi haɗari ne illa ne a malamin bidi'a ba ana taɓa shi don shi karan kan shi ba ana taɓa shi don bidi'a ta yi shi karan kan shi ba romo da shi ba abin da ya dame mu da shi kuma na zai ɓoye bidi'a shi bai tallata ba ba za mu damu da shi ba amma ya zo tallata bidi'a ya yi kira zuwa gare ta to nan wurin taɓa shi addini ne muna na shi addini ne ɓata shi addini ne tsoratar da mutane bin shi addini ne amma malamin suna da ke kira zuwa ga sunan annabi yana karantawa yana ilmantarwa ka ci mutuncin shi ka ɓata shi to ko ka yi rashin lafiya ko ka mutu ko ka walakanta dalle Allah ba zai kyale ba inna Allah yudafi an alladhina amanu haka ibn waddah ko kuma imam tirmidhi ya ce a cikin kitabul ilal wani malami ya ce malaman suna Allah daga su yana daga darajar su domin suna da rabo cikin cewar Allah wa rafa'ana laka dhikrak duk malamin suna na da wannan rabo cikin cewar da Allah ya wa annabi mun daga ambatanka. to malamin sunna ko bayan mutuwa sai Allah daga shi ko bayan mutuwa to idan malamin suna da wannan da wannan matsayi me zaka ce game da sahabi irin sa'ad ibn abi waqqas a cikin mutunci kuma kwashe lafiya ba na kwashe lafiya ba sannan duk malamin bid'a shi kuma yana da rabo cikin cewar Allah inna shani aka huwal abtar inna shani aka huwal abtar duk malam bidiya na da rabo cikin wannan ayat don haka za ka ga in karatu yake yi karatun bai tasiri in an yi rikodin ɗin karatun rikodin bai tasiri in ya rubuta ya yi littafai ba su tasiri yanzu ku je ku ga malaman ɗariku da daman su suka rusa littattafai ko gidan ɗariku ba su littafansu ko gidan ɗarikun wallahi ka littafin shehuwa na can da littafin shehuwa ne littafin shehuwa ne ba wanda ya san su a malamin sunna sai rubuta littafi guda sai littafi ya albarka a ta karanta shi masallatai wurare daban-daban ya yi darasi ya mutu shekaru aru-aru amma kamar yana nan da rai don yana da rabo cikin cewa Allah inna warafa na laka zikira cikin malamin bidiya sai a manta da shi kamar ba a yi shi ba da yana rabo cikin cewar Allah inna shani aka huwal abtar sai Allah ya yi batar ya yanke ambatan shi shi kuma malamin sunna sai Allah ya dora ambatan shi yanzu ga littafin sunna saman shekara dubu da rubuta littafin nan kashe za ku muna karanta shi saman shekara dubu kashi muna karanta shi to suna tana da wannan taba kuma ahalin sunna yana da hadari domin ka taba ahalin sunna ka taba shi ma abuci sunan ne shine manzan Allah sallallahu da wannan ne za ku gano hadarin yan shi'a da wannan ne za ku gano hadarin da dan shi'a ke ciki a ce dan shi'a zage abubakar siddiq ya tuhume shi da juyin mulki ya tuhume shi da kwace halifanci daga wanda suke kira wai wasiyi ya ke tsammanin wayannan mutane su kare inda irin sa'ad ya yi Allah ya isa ga wanda ya ci mutuncinsa Allah ya sa kuma ta bi shi to mai yake cewa ga wanda ya zagi abubakar ya zagi matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me zaka ci game da shi yanzu wannan mutum ne wannan mai addini ne Da kun ji illar taba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sa'adu kenan ka koma cikin musulmi ka koma cikin bukhari ka karanta wani hadisin ka ga yadda hadisin ya zo da faɗi shi ma anan ya takaita hadisin domin abin da yake so kawai to mana da shi shine abin da babin ke karantarwa babin na cewa halin kunci na rayuwa da annabi ya samu kan shi wasu lokuta shi da sahabban shi da ka kama wani hadisi domin nan ya ce gashi ma na akulu illa warqa shajar ba mu cin wani abu a wajen wannan yaƙi sai ganyen itace ina ji kai kuma kai ga kai yanzu kai ba ka taɓa cin tuwo ba miya ba cikin kunan ba wani taɓa cin tuwo ba miya har ya ƙoshi sai dai na ci mai ta ƙare kammala amma sai ka har cin abinci tuwo ba miya haka ƙare tun farko har ƙarshe ba miya ba gishiri ba kuli-kuli ba komi ina ji wurin ba ko guda cikin ku taɓa haka ta amma ga sahabbai sun kai matsayin dan taimakon addini yaki fa ake yi ana yaƙa kafirai suka kai ga wannan matsayi suka yi haƙuri suka jure suka dinga cin ganyen itace dan dai wannan addini annabi ya zo da shi tabbata amma dan shi ya zo shi ka hare ne yace sun yi ridda Allahu akbar kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba humul adu fahdharhum qatalahum Allahu anna yufaku dan shi ya ka lalace ka bar addini ka tuhumi Allah da manzan Allah da littafin Allah domin ka zagi sabon manzan Allah Allah ya kara musu yadda to kun ji matsayin sahabbai sannan malam ya ce an amri bin isa abu nu'ama al-adawi qal sami'tu khalid ibn umair wa shuwayban aba raqad qala بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان فقال an kuma karɓo daga amur ɗan isa abu nu'ama al'adawi ya ce ya ji khalid ibn umair ya kuma ji shuwaib abu raqat ko abu rafat abu raqat su biyu dinna sun ce ba'atha umar ibn al-khattab uqbat ibn ghazwan umar ibn al-khattab ya aiki utuba ibn ghazwan faqal sai yace masa in talik anta wa man ma'ak yace tashi kai da wanda suke tare da kai zan aike ku ku tashi ku tafi wuri kaza hatta idza kuntum fi sa biladil arab in kuka kai ƙarshen ƙasar larabawa wa adina biladi ajim kuma farkon kasashen ajamawa idan kuka kai wannan wuri fa aqbilu to ku dawo a kan zama ku kenan kawai ina so ku tashi daga kasan nan tamu ku kama tafiya sai kun kai karshen kasan mu kuna dab da kasar ajamawa a da idan aka ce ba ajami to ana nufin wanda ba musulmi ba galibi in kana karatu littafin ibn taimiyya da kuma ibn al-qayyim da sauran malamai suka gabata in suna cewa ajam ajam ko biladu ajam da suna nufin kafirai wanda kuma akwai lokacin da ake cewa ajam ana nufin wa'inda ba larabawa ba amma galibi in aka ce ajam ana nufin wa'inda ba musulmi ba kamar kalmar ajanib ita ma kalma ce wadda malamai suke amfani ta ga wanda ba musulmi ba in ka ce wannan bako ne ta tumaninsa kafiri ne ko ajinabi ne yana nesa da mu ma'anarsa kafiri to ajam takan zo da ma'anar kafirci ƙasar kafirai takan zo kuma da ma'anar wa'inda ba larabawa ba to umar radiyallahu anhu ya ce masa ku tashi kai da wanda suke tare da kai ku yi tafiya sai kun kai ƙarshen ƙasar larabawa kuna dab da ƙasar ajamawa fa aka bilu sannan sai ku dawo shi kenan sai suka kama hanya hatta idan kanu bil suna tafiya har suka kai ga wani wuri a ce mai mirbat ko wani wuri mai duwatsu kamar da malai faɗa anan ya ce mirbat mawdu'in bil basara suka kai wani wuri da ake cewa mirbat a ƙasar iraki a birnin basara wa huwa fil asul mawdi'un yuhbasu fihi al-ibil wal wanda asalin kalmar mirbat garken tumaki da raƙuma ya ce mirbat au yujma'u fihi rutab hatta yajif ko wurin da ake tara dabino lubiyar dabino a aje ta har ta bushe ko dabino da aka ebo a aje shi har ya bushe to wurin da ake garken raƙumma garken tumaki ana ce masa mirbat haka ina ke tara dabino don ya bushe shi ma ana ce masa mirbat sannan nan mirbat da ya faɗa a nan yana nufin wani wuri da ke yankin garin basara tare suka zo wurin wajadu hadal kazan sai suka samu wasu wani nau'i na duwatsu a wurin wanda shine iyakacin kasar larabawa da ta'ajamawa iyaka kenan har suka zo wurin wanda ma ke cewa anan ka hassan wato kazan wazanin shi kamar wazanin hassan hijaratun rahwatun bid duwatsu ne ƙanana farare والبصرة أيضا حجارة رخوة مائلة إلى البياض haka ma basara duwatsu ne ƙanana wanda suna kamar farare na ba farare ba faƙalu suna isa wannan wuri sai suka ce ma hadhihi wani irin duwatsu ne wa'in nan ƙalu sai wani suka san duwatsu suka ce hadhihi basara wannan duwatsu ana kiransu ana kiransu basara fasaru hatta balagu hiyalal aljisir al sai suka kama tafiya suka wuce inda wa'annan duwatsun suke har suka kai wajen wata gada karama faƙalu sai suka ce ha huna umirtum nan ne aka umarce ku ya ce ku kama hanya ku yi tafiya sai kun kai karshen ƙasar larabawa farkon ƙasar ajamawa sannan ku dawo suna zuwa wannan wuri sai suka ce ha huna umirtum nan aka umarce ku zo fa nazalu sai suka sauka wurin sai tirmidhi ya ce fa zakarul haditha bi tulihi sai suka ambaci hadithin da tsawonsa ce suka ambaci hadithin da tsawonsa sai mala ya shiru mai ta'aliki ya ce ibn majah ya rawaito hadithin musulma ya rawaito hadithin amma da lafuza suka bambanta da wannan sannan ci gaba da cewa qal fa qala utba ibn ghazwan sai utba ibn ghazwan ce shi wannan da umar ya aika wanda wannan shi ne mahallu shahid sai ce da qad ni wa inni la sabi'u sab'a ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwan din nan da umar ya aika wanda anan mun yanke wani labari domin labarin da ke ya yi saura bai da alaka da hadisin da haka sai ya dace hadisin sai ya kawo abin da yake daidai da wannan babi wanda kafin fito na ɗauko ibn maja na ɗauko muslim domin ɗauko muku cikon hadisin gaba ɗayan shi a cikin ibn maja ruwa ya ci ma ruwa ce a muslim na tuni ma hadisin ban same shi ba domin muga cikon abun da ya faru a wannan wurin shi me suka yi yaƙi suka yi me suka yi umar da ya tura su wurin ya ce kuma sun kai su dawo sun isa wurin sun ce nan ne sai tirmidhi ya ce fa zakarul haditha bi tulihi sai suka faɗi hadisin da tsawon shi me ya faru me ya faru sai malam ya yanke zaka ta kokarin gano muku sauran abin da ya zo a ruwayan muslim ban samu ba da haka sai mu ji wannan jumla wadda ita ce dalilin da ya sa tirmidhi ya kawo hadithin sai ce laqad ni shi utba ibn ghazwan yace na ganni ni ne ɗayan mutane bakwai tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malana ta'amun illa warqu shajar muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu bakwai ba mu da abinci sai ganyen itace Allahu akbar hatta tafarra hatta taqarra taqarra hat ashdaquna har muƙamuƙin mu suka yi kuraje irin kuraje da ke fashewa su yi miki saboda tauna abin da ba saba taunawa ba da haɗiyar abubuwan da ba saba haɗiya ba Allah ya dar sabon manzan Allah kun je mazaje rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahaba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila akwai abin reni ga nan su bakwai suna tare da manzan Allah sallallahu ba su da abinci sai ganyen itace faltaqattu burdatan faqasamtuha baini wa baina sa'ad sai na cinci ko kuma na samu zane a wannan tafiyar watakila yaƙi aka yi aka samu ganima aka raba sai ce sai ya samu zane sai ya raba shi shi da sa'ad sa'ad ɗin da muka fara sa'ad ibn abi waqqas fa ma minna min ulaika sab'a tamma bari ku ji kuma canji da Allah ya kawo ga wancan wahala da aka sha a wancan lokaci kayan sawa sun yi karanci abinci ya yi karanci amma yanzu gashi Allah maɗauki ya buɗe wadata haka ma Allah ya ma annabi karshen rayuwa annabi sai Allah ya wadata shi har sai annabi kai gidan aji abincin shekara su wasu haɓai Allah ya musu haka shine utuba yake faɗa ya ce famamin na min ula'ika saba yanzu da nake muku wannan magana babu wani mutum ɗaya cikin mu bakwai ɗin nan da nake ya muku mun yi tare da manzon Allah har mun kai muna cin gaya itace yanzu cikin mu bakwai ɗin nan ba wani mutum ɗaya daga cikinmu illa wa amiru misir min amsa face gwamna ne cikin gwamnonin garuruwa mu ɗancan da muka ci ganyen itace yau ɗaya mu ba wani ɗaya daga cikin face matsayin gwamna yake sannan wasa tujribuna al'umara ba'dana sai ce kuma ya makoni gargaɗe nan gaba kuma za a jarrabe ku da wasu shugabanni wanda za su ɗanɗana maku wahala haka shiga cikin hali na kunci to ku yi hakuri wannan kuma ishara ce ga abin da ya faɗi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da dama wanda musulun ya ruwaito cewa za a samu shugabanni azzalumai suna hana mana haƙoƙansu haƙoƙanmu suna kuma neman mu ba su haƙoƙansu annabi ce mu yi haƙuri mu ba su haƙoƙan nasu haƙoƙanmu ko mu yi haƙuri har lahira Allah ya bamu don shugaba ba su a masa tawaye duk da kuntata mana har annabi ce ku yi haƙuri ko da shugaba ya buge ku ya kwace dukiyar ku ku yi haƙuri da shine sa'ad ke ishara yanzu kan muga musa ba annabi ne mu ne gwamnoni kowa na jin daɗi ko ya yalwata adalci ya yawaita an samu zaman lafiya tattalin arziki ya bunƙasa komai ya samu amma ku sani nan gaba wasa tujrabuna na umara a ba'dana za ku jarrabi wasu shugabanni bayan mu wanda su wahalar da ku ku halar da su amma ku yi hakuri ka ku tada hankali ka ku yi zanga zanga ka ku yi a ture ka ku yi ba musu ku yi hakuri kun ga shi ma wannan imamu tirmidhi ya kawo mana shine domin wannan jumla da ke cikin malana ta'amun illa warqu shajar ba mu da abinci mu bakwai din nan da muke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ganyen itace kaga wannan shi ma yayi nuni zuwa abin da hadisin ke nuni zuwa ga abin da babu ke karantarwa babu yana cewa halin kuncin rayuwa da annabi ya shiga wasu lokuta shi da sahabbansa to ga wannan hadisi ya tabbatar da haka an anasin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga anas ya ce manzo Allah ya ce laqad ko kuma anas ya ce laqad annabi ya ce laqad wa ma yakhafu ahad manzo Allah sallallahu ya ce an tsoratar da ni saboda Allah a wasu lokutan da ba wanda ake tsoratarwa na yi lokacin da ni kaɗai ke tsoratarwa a yi mani barazana a lokacin da ba wanda ake wa haka wala kad uzitu fillah wa ma yu'za ahad an kuma cutar da ni saboda Allah lokacin da ba wanda ke cutarwa ko ka ce laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad an tsoratar da ni saboda Allah irin tsoratar da ba taɓa yi wa wani mutum ɗaya ba wala kad uzitu fillah an kuma walakantar da ni an cutar da ni saboda Allah wa ma yu'za ahad ba a irin cutar da ba taɓa yi wa wani ɗaya ba kana fassara hawa haka ko ka fassara irin fassara farko wala qad atat alayya 30 min lailatin wa yawmin annabi ya ce na taɓa share wata ɗaya kwana talatin jere dare da yini shine ma'anar wala qad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawmin kwanaki a jere talatin sun zo mani tsakanin dare da yini wa mali wali bilal ni da bilal ladani na ba mu da komi ba mu da wani abu ba mu da abinci ya kuluhu zukabit ba mu da wani abinci da mai an take ci mutum ne ko dabba illa shay'un yuwarihi ifta bilal sai abin da kawai ke in ruhe hamutan bilal shi kada muke da shi ba mu da wani abinci tsawon kwana talatin sai abin da in ma ebo shi aka yi bai wuce cikon hamuta allahu akbar kuma wani hadithi hadithi ne sahihi kamar wancan duk wannan kamar da na faɗi farko ban haƙuri ne ga wani suke rayuwa cikin talauci ka gano rashin cin abinci rashin kari ba komi ba ne yanzu ɗaya mun bai karya ba kowa sai ya ji ya ta hushi ya ta harare-harare ya ta jin haushin mutane in ba ya hankali ba ma ya muna nama Allah zato nema Allah ne bai samu abin ba sallallahu alaihi wasallam wa anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajma indahu غداء غداء ولا أشاء من خبز لحم إلا على ضفف أنكم كتبوا أنس الله يقرأ ما سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عنده غداء wala asha'u ba a taba hada abincin rana da na dare ba su haɗu wuri guda rana guda ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa lahmin a ce ga waina da nama a ci da rana a ci da dare ba su haɗuwa ga manzan Allah ba in dai an ci da rana to da dare ba za a ci ba in an ci da dare da rana ba za a ci ba sallallahu alaihi wasallam kai ku yanzu ta guda kana cin kaji kullun ko naman kaji ko naman kaza ko naman kaza amma ba mu gode ma Allah illa ala dhafaf sai an yi baki sai da aka yi baki sannan a iya samun irin wannan a ci kala abdullah ko kuma a dhafaf yawan mutane ko kuma ka ce abincin dare da na rana in dai na waina ne da nama ba su taɓa haɗuwa lokaci biyu ba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa ala dafaf sai hannuwa sun yi ma abincin yawa mace abincin sun yawa da kuma za a kawo ana cikin bukata sai a zo a ci da yawa sai a zo a mutane su ci da yawa ya saurin karewa shi shi shekala abdullah abdullahi ya ce wanda shine ibn abdurrahman malamin imam al-bukhari a malami imam tirmidhi sai ya ce huwa kasratul aidi wato yawan hannu sai ya mu abincin yawa a ce dai abinci ya jeru da ranar da dare ta abinci sai ya ma sai abincin hannun sun mai yawa saboda mabukatan shi suna da yawa قلت وهذا البيان لا غناء فيه فالصواب أن يقال هو ابن عبد الرحمن ابن الفضل أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب كتاب السنن المعروف بمسند الدارمي وهو شيخ الترمذي في هذا الحديث توفي سنة 55 و200 جاراني مالا يي أكن بيان وانيني عبد الله دينشن شيء إمام الدارمي وأنا كبسني ده littafinsa musnadud darimi to shine waccan fasara cewa wa qala ba'dhum wa huwa kathratul aidi shine ma'anar dafaf wanda ba ku manta ba can baya mun kanto kalmar dafaf da ma'anar me baki eh kwarai to nan sai fasara da ma'anar yawan hannuwa وعن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه التقب انتقب, انتقب بنا ذات يوم حتى, دخل حتى دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصفحة yace kuma an karɓo daga naufal ibn iyas al-hudhali allah ya ƙara masa yadda قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسة يتي عبد الرحمن بن عوف wanda shi ba ɗaya daga cikin mutane goma ta annabi masu bishara da aljanna ya ce to abokin zamanmu ne wa kana ni'mal jalis kuma mutumin kirki ne madalla da abun zama da masa ba na haka suke mutanen kirki ne duk wanda ya zauna su ji daɗin zama da su to wannan tabi'i yana ba da labarin irin kyakkyawan zaman da abdurrahman bin auf ya yi da su sai cewa innahu in taqala in taqa in tal in qalaba bina za ta yaume yace wata rana ya dawo tare da mu daga kasuwa hatta idza dakhalna baitahu har muka shigo gidan shi muka baro kasuwa muka zo gidan shi muna zuwa gidan shi dakhala sai shiga cikin gidan faghtasala thumma kharaja yaje wanka ya fito wa utina bi sahfatin sai aka kawo mana wani tire na abinci ko wani akushi na abinci fihi khubzun wa laham yana cike da waina da nama falamma wudi'at baka abdurrahman ana aje akushin abinci cike da waina da nama zai ci shi da abokan shi da suka rako shi gida ana ajewa sai fashe da kuka yana ganin abincin sai tuna su zamanin annabi yana tuna rayuwar da suke zamanin annabi yanzu kuma ga yalwa ta zo ni'ima ta yawaita har an kawo abinci da nama cikin shi ganin haka sai fashe da kuka fakultu ya ba muhammad sai na ce masa ya kai baban muhammad ma yubkik ne yasa ka kuka ne faqal sai ce bari gaya maka abin da sa ni kuka shine halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ya rasu shine ma'ana halaka ba shi wa wani ya halaka sai ya lalace kenan amma a larabci an ce ne ya halaka halaka fulanun bi ma'ana mata a larabci halaka tana zuwa da ma'anar mata mutuwa shine ma'anar ta anan halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rasu walam yashba huwa wa ahlu baitihi min khubz sha'i annabi ya rasu bai taba koshi da wainar alkama ba ko wainar sha'ir ba bai taɓa ƙoshi da ita ba amma mu gashi yanzu nema ta buɗu arziki ya buɗu fama urana ukhirna lima huwa khairul lana ya ce wallahi ba ni ganin mu an jinkirtar da mu ga wani abu da ke alheri ne gare mu kun gane wannan magana ba ni ganin mu an jinkirtar da mu ga wani abu da yake alheri ne gare mu wato jinkirin da Allah ya sa muka yi har ka wannan lokaci na wadata ina ganin ba alheri ba ne inda alheri ne da an jinkirtar da manzo Allah ya muka yi cikin wannan yalwat amma wannan tawali'u ne na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tuna rayuwar baya irin wadda malam Bahaushe bai yi wanda mun faɗi irin wannan da dama idan mutum na cikin wahala daɗi ya zo sai ce shi bai taɓa shiga wahala ba wanda ba daidai ba ne ka dinga tuna baya da baka da abin hawa yanzu kana da abin hawa da baka da riga kala kaza yanzu kana riguna kala kaza da baka da wurin zama mai kyau da shago kaka kwana da zaure kake kwana yanzu ko kana da gidan sama kana da kaza duka tuna wa'annan ni'imomin da talaka yake yanzu kana mai kuɗi kana mai mulki kana mai kaza duk tuna wa'annan ni'imomi dan tunawa tana tuna maka ba tana za ka gode ma ubangiji abu na biyu kuma ta sa ka taimaka ma wanda suke cikin rayuwa ka yanzu wanda suke cikin rayuwa irin taka ta da suke cikin ta yanzu sai ka taimaka musu ka tallafa musu kamar yadda nan muka faɗi makon da ya gabata kamar abin da ya faru ga umar umar radiyallahu anhu wata rana an kawo masa abinci yana kallon abincin shi ma sai fashe da kuka ya ce wallahi ina jin tsoron ya zama muna cikin wanda Allah ya ce ma menene aina take cewa an gaggauta muku jin daɗin ku a duniya eh azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha yace ina jin tsoron mu shiga cikin wannan aya malamai suka ce wannan tawalo ne na Umar Allah ya kara masa yadda da kuma tsoron sa ga ubangijinsa ba laifi bane da Allah ya wadata mutum abin da ke da laifi shine mutum ya samu wadatar ta hanya mara kyau manzo Allah sallallahu ya ce madalla da kuɗi na halal ga mutum salihi amma bayan Allah nan suna tuna baya suna tuna rayuwar baya daga sun ga wata walwala sun ga wani jin daɗi sai su tuna baya sai kuma su tuna irin wannan abin da suke cikin shi yanzu na walwala babu shi zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu sai damar da su ba wai yana nuna cewa jin daɗin laifi ba ne eh laifi ne aka same shi ta hanya mara kyau amma aka same shi ta hanya mai kyau wannan ba laifi ba ne kun ji rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa wannan darasi wannan babi ya zama abin za mu dinga tunanan shi muna cikin talauci ne kuma muna cikin wadata ka tuna wa'annan hadithai da ire-irensu kuma bayan wannan littafi na tirmidhi kusan dukkan littattafan sunna sun kawo irin wannan babi da wahala kanta littafin sunna baka samu babu ba irin wa'annan ba da suke bayanin rayuwar da manzo Allah ya ada da shi da sahabban sau na wancan lokaci da wani tuna maka cewa rashi bakin Allah bane gare ka kamar yadda ma samu ba son Allah bane gare ka Allah na ba kowa ba dan so ba ba don ki yana kuma hanawa ba dan ki ba ya baya ba don so ba ya hana ba don ki ba yana bayawa ne kawai don jarabawa sannan kuma wannan tasliya ce ban haƙuri ne da duk wanda yake bai da ko ya shiga wani hali na rashi to ya haƙuri cewa wahala dai ba ta ɗorewa ya kuma tuna ce duniyan nan mata'un kalil don haka za ta ƙare da ke cikin ta zai ƙare mu ce ta da kawai lahira ta fuskar kyautata ibada inganta aƙida tausayawa bayan Allah to gyara lahira ka da wannan aƙida ingantatta kyakkyawar ibada kyautatawa bayan Allah gyara lahira ka da wannan amma duniya talaucin da ke cikinta wadata da ke cikinta kada su rudar da kai kada talauci ya haukatar da kai kada wadata ta haukatar da kai duk ka gane wa'annan ba komai ne ba na jarabawa ce in wadata ce jarabawa ce in matalaucin ne jarabawa ce sannan ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna sahabbansa ka tuna da suke ka tuna rayuwarsu sai ne sauƙaƙa maka in wadata ce ba za ta kai ka ɗagawa ba in talauci ne kuma zai kai ka ga sabo ba ya kai ka ga hushi ko rashin yarda da hukuncin Allah ba ina fata Allah ya amfana da mu da abin da muka ji hada wa sallallahu alaihi wasallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in